والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الكلام نعم. أدلة المرجعة دليلين أين مرجعة نعم تلمس المرجع لمذهبهم الباطل الخبيث wato murji'awa sun nema ga mazhabansu na barna mazhabansu wanda yake na datti sun nemi ila ba'd al-adilla min alkitab wa min as-sunnah as-sahiha sun nemi wasu sashen dalilai na Qur'ani da kuma sunna ingantacce lakin laysa shariha sai dai bata fito karo karo ba an gani sun nemo hadisai sun nemo ayoyi da hadisai amma kuma ba sariha ba ba wai baro baro bane na'am wa za'amu bi annaha tadullu ala mazhabihim sai suka raya cewa lallai tana nuni akan mazhaban a gane da ba kowanne dan bid'a yakan dan da wani nassi ko ya ne yace ai wannan nassi yana goyon bayan shi ne alhali babu wani nassi a cikin Qur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake goyon bayan aqidar dan bid'a babu na mu'min adillatihim hasba za'amihim min al-Qur'an daga cikin dalilan su gwargwadon rayawan daga cikin alkur'ani istadallu bil aya at-taliya sun kafa hujja da ayoyin nan masu biyowa ga sunan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ai shirka da shi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta koma bayan haka kasa da haka ga wanda ya zo na'am kuma yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad tara isman azima hakika ya kirkiro zunubi mai girma na'am wa qawluhu da inda yake cewa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim Ka musu ya ku bayi na da kai banna ka kawo kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku dai tsammani daga rahman Allah Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki daya huwal ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne mai rahama ila ghairi zalika min al ayat allati yufidu zahiruha hadha al zuwa ga wannan wanda daga cikin ayoyi wanda zahirinta yana fa'idantar da mu wannan mafhumin alhaqi yana fa'idantar da wannan mafhumi na kuskure na'am al-mutakallif bil murji'a wanda yake abin kallafawa ga ainihin murji'awa na'am wa bi ibarati al-ukhra fa innahum istadallu bi jami' ayati al-waqt a sufin nan sun kafa hujja da duk ayoyin da ke da alaƙa da alƙawai. wa tara ku al-wa'id suka bar ayoyin nan na kacewa na'am wa qalu eh, yakfi fi dukul al-iman walfau, fawz da ridallah suka ce yana isa a wajen shiga cikin imani da samun babban rabo da yardan Allah an yi sauyin ala ma'arifa zuciya ya tattaro sanin Allah da zaran zuciya ya tattaro sanin Allah shikenan zai shiga aljanna da kuma gaskata Allah wa fatahu baban wasi'an li alil batila wa batala suka bude kofa mai fadi ga ma'abota ainihin barna wal da ma'abota kasala wal mugrimun da kuma ainihin dunal amal an gane ku. masu ainihin begen wato ba zaman banza ban da aiki wanda suke sha'awan ba zaman banza ban da aiki um aksalin na fil ibada eh an gane ku. su suka fi kowa kasala a wajen ibada wa ad'afu kuma su suka fi kowa rauni a wajen ibada iltizam su suka fi rauni wajen iltizami nam likawni Amal laysa min al-iman fi shay'in dahum domin kasancewa, aiki ba shi daga cikin imani a cikin wani abu a wajensu. Wa amma al faƙadis ta dallu min al'ahadis. Amma hadisai ba, hakika sun kaba hujja daga cikin hadisai ma ya dullu zahiraha alattifa bilbud. Abinda zahirinsa yake nuni akan wadatuwa da ainihin nisa an shirk. Eh, nisa daga barin shirka. Da kuma samuwar imani. a cikin zuciyar bawa bil fawz bi radallah wai wannan yana yana isarwa ga ainihin san babban rabo da yardan Allah na wa min hadhihi al ahadith qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hadisi akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ta yushrik billahi shay'a duk wanda ya muke yana shirka da Allah da wani abu da kalanna ya shiga wuta ya gama an gano wannan ko qala gudu mas'ud ibnu mas'ud ya ce qultu ya rasulullah ana na'am Malla. man mata la yushrik billahi a da aljanna. Ya ce ni kuma na ce duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu ya shiga aljanna tun da an ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ya shiga wuta to wanda ya mutu baya shirka da Allah ya shiga ina aljanna kaga wannan yana daga cikin ahadithul wa'ad. wanda ya mutu baya shirka ya shiga aljanna ya gama kenan kaga in dai mutum ya mutu bai shirka ba a irin nasu fahimta ko da yana zina ko yana shan giya ko yana caca ko yana luwaɗi ko yana kaza kawai ya shiga aljanna ya gama kawai an gane su a wajen su duk sabon Allah da kai baya hana ka shiga aljanna na'am rawul bukhari wa muslim da iman eh wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man mata huwa yana wa huwa alamu annahu la ilaha illallah. duk wanda ya mutu alhali yana sane cewa lallai babu abun bauta da gaskiya sai Allah da kala aljanna ya shiga aljanna ya gama muslim babu dalil ala wannan al-iman huwa al-ma'rifa duk wanda ya mutu yana sane cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah in ya san Allah kawai zai shiga aljanna ko da bai yi sallah ba bai yi azumi ba in ji su da irin wannan mummunan fahimta babu dalil ala annahu man mata ala tauhid da kalal janna eh babu cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi ya shiga aljanna wa yastadilluna bi hadha alhadith man yaqulu bi anna aliman wal ma'rifa faqat wato yana kama wuja da wannan hadisin wanda yake da ra'ayi cewa imani shine sanin Allah kawai na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa ha huna da maganar manzo Allah da yake cewa tsoron Allah anan yake shiri ila sadrihi salata yana ishara zuwa kirjin shi sau uku cewa tsoron Allah a zuciya yake musnad al-imam ahmad Na eh. na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam allahumma ya muqallib al-qulub allahumma ya muqallib al-qulub ya Allah ya mai juya zakata tabbit kalbi ala dinik ka tabbatar da zuciya na kan addininka musnad al-imam ahmad wa min ha hadisu aljariya almashhur eh misali daga ci akwai wannan hadisin bai wannan ya jariya aina Allah nan ya ke baiwa ina Allah yake ta ce fi sama yana sama man ana wane ne ni sai suke cewa anta rasulullah hmm. shi ne ke cewa fa'a cikin hafa ina mumina ka yanta ta domin ita mumina ce ita ka yanta ta domin ita mumina ce mai dai kawai ta yi da Allah yana kama kuma me ta yi ta kuma cewa shi ya fi maza Allah ne ba ta yi aiki ba mace ce mummina ce to da wannan zai kama hujja akan cewa ainihin kawai imani shi ne mutum kudircewa a zuciya ko sanin Allah aiki ba ya cikin imani misali ihtaddu bi ala annal al-iman huwa al-qawl fa kan kama hujja da shi akan imani wai ne magana kawai wal amalu laysa dakhilan fi musammal iman wai aiki bai shiga cikin abin da ake kira imani ba a wajen waɗannan yan bid'a din yan burji'awa misali zamu zamu duwaye nan hadisan suka muka hujja da su wato sun kama hujja da su akan kuskure ne wannan ba shi bane ma'ana na hakika ga ma'anan hadisan kamar da kowa ya riga ya sani نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصى بعض السلف ashabu wasu daga cikin salaf yi wasiya ga mutanensa bin nasa'ih al-ghaliya da nasihohi masu tsada ashba ma kuni kasura wanda ya fi kama da ainihin lulu mai tsada aukal kibirit al-ahmar ko kuma ya fi kama da ainihin wato kibrit wani nau'i na ma'adani ne kibrit wanda yake ja shi wannan kibrit ja din yana da tsada yana da wahalar samu ba kowa ke iya samun shi ba na'am ke izzatiha wa nafasatiha a wajen ainihin darajar shi da kuma wajen tsadan shi ala rahimahullah ya faɗa Allah ya maza rama idan kharastum min indi ah yana cewa shi ba adi salaf idan kun fita daga waje na farrafo. wato kurarrabu idan kun fita daga waje na kurarraba na Allah ahdakum yaqra'u alquran fi kila daya daga cikin zai karanta qur'ani a hanyar sa wa matastama'tum tahaddathu amma da zaran kun haɗu, za ku dinga bira. Hmm. misali bayan sun rabu da wajen malam ɗin, in za a tafi gida kowa ya rarraba domin kuna tare za ku ringa tattauna gina wasu abubuwa wanda ba su da amfani amma wannan ya kama hanyar shi wannan ya kama hanyar shi wannan zai karanta qur'ani wannan ya karanta hadisi wannan ya yi wasu azkar wannan wannan ya haddace wani abu na ilimi kaga rabon ku ya zama bai fa'ida kenan misali an gane wani ويرى بعض السلف أن طول المجلس يسير الشيطان فيه نسير wato wani sashen salaf yana ganin cewa tsawon majalisi tsawon zama yusayyiru nasiban li shaitan fi yana mayar da ainihin nasibi yana bada rabo ga shaitan nasiban eh yana bayar da ainihin dama ga shaitan a cikin sa inda inda aka dade to insha Allah tun ana faɗin gaskiya za a koma kuma sai sai ƙarya ya zama shi za a dinga faɗa eh wa qa'ada jama'a min min at-tullab wasu jama'a daga cikin dalibai sun zauna a wajen wani wani malami mai daraja fa qalu qu'uda suka tsawaita ainihin zama fa qala lahu sai ce musu inna malika shams la yaftaru am am an sauqiha wato lalle mala'ika na rana la yaftar baya gajiya an sauqiha daga korata hmm. kullum yana kora rana ne rana na ƙara nisa yana ƙara nisa kafin ka waye gari kafin lokaci ya yi nisa ranar ya faɗi ana kora ta ne ana kora ta ana kora ta mala'ika baya gajiya amma ta ce ridun alkiyaf a yanzu kuke son ku tashi daga nan iyaka suna ta sun zauna mai waje ga sun hana shi ainihin zikiri sun hana shi nazarin ilimi sun hana shi karatun qur'ani ce mala'ika mala'ika rana ne baya gajiya daga kora ranar wai shi ku tashi ne Eh. ala abu firdaus sai abu firdaus ce ma'ana zai ibara wallahu alam annal ta tamuru da sur'a wato ma'ananta lokaci na wucewa da sauri la tan a ahad lokaci baya ba ta jiran kowa unzur ila shams wato la tan taziru ahadan ba ta jiran kowa la tan taziru ahadan sai an gyara A hadan. an ku yi dubi zuwa ga rana a la ya fito انظر الى الشمس لا يبطل ملكها ملكها dubi zuwa ga rana mala'ikanta baya gajiya daga korata wananu la nastati'u an ha ko mu nan ba mu da iko mu iya rike ta daga gudun ta mala'ika yana kora ta tana gudu yana kora tana gudu mu ba ma iya rike ta mu hana ta motsi وهذا الجري يمر jari wannan irin wannan gudu yana wucewa ne da zamani irin amma gaba gaba yana wucewa da zamani gaba gaba wa shamsu ta ilmul kamar rana yana neman wata da gaggawa walizalika ma kana salaf yujamiluna fi awqati saboda haka magabata ba su kasance suna mujamala ba ba sa sassauci ga lokacin su bal la yamna'uhum haya kai sun kasance kunya kunya baya hana su daga faɗakar da wanda ya tsawaita zama a wajensu tsawaita zama zaman da ba fa'ida an gane ku su gaya ma fa cewa lokaci kana tafiya min gairi fa'iza tuskar ba tare da wata fa'ida da ake ambato ba haza ibn mas'ud radiyallahu anhu ga ibn mas'ud Allah ya kara mishi yadda yana cewa inni la rajul an arahu farigan ni ina kyaman mutum in ganshi kawai yana zaman banza laysa fi shay'in min amali dunya wala amali al-akhirah ina zaman banza baya cikin wani abu na aikin duniya ko aikin lahira kawai yana zaman dirshan ne kawai baya aikin komai to ina kyaman mutum irin wannan Wa da ودخل جماعة على رجل من السلف الصالح Wasu jama'a sun shiga ga wani mutum daga cikin salafu salih qalu la'alla shagalnak kace ko dai mun shagaltar da kai ko mun ata maka lokaci ko ala sadaqtu yace wallahi kun yi gaskiya kuntu aqra'u wallahi na kasance ina yin karatu taraktu alqira'a ina karatu ina yin karatu na bakaratu domin ku ala sahibu tafsir al-musamma mafatihul ghaib ghaib mai tafsir mafatihul ghaib imam ar-razi ke na fakaruddin ar-razi na'am yana cewa inna zaman a'la wa ashraf min al-makan lalle zamani ya fi daukaka ya fi daraja fiye da wuce. zamani ya fi wuri daraja alamma kana kazalik yayin da ya kasance haka kanar ismu fil to sai kasance rantsuwa da zamani shi rantsuwa ne da mafi daukakan ainihin menene nisfai rabi guda biyu akwai zamani da ma rabi ga lokaci min mulkin mulkin wato rabi rabi daga rabi guda biyu daga cikin mulkin Allah da kuma masarautar shi na'am Allah ta'ala zakara al-asr lalle Allah ya ambaci la'asar allazi ko ya ambaci zamani allazi yumdihi menene yumdihi yanqusu umruk wanda Allah ke zartar da shi allazi wanda Allah ke zartar da shi yantakisu umruka rayuwanka yana tauyewa fa idza lam yakun fi muqabil fi muqabilihi kasbun fa idza lam yakun fi muqabilihi kasbun idan babu wani sana'a babu wani aiki wani wani aiki zaka yi wato ya fuskance shi sara zalikal nuqsan min al-khusran sai wannan tauyewan ya zama daga cikin hasara na'am walillahi daru shaykhana kai Allah ya albarka ga malamin mu wa walidina wa mahaifin mu Abubakar Jumi ina yu'alaji ina yu'aliju hadha al lokacin da yake gogayya da wannan wannan mawdu'in ani al-waqt wa ahmihi ma'ana lokaci da muhimmancin sa qala rahimahullah fi sadar tafsiri li sunan al-asr yana cikin tsakiyar tafsirin suratul asr suratul asr makkiya yace suratul asr makkiya ce aw madaniya iya salasul iya salasu ayat ayoyi uku ne yace babban abin da yake karantarwa ayu an tadyi'il umr fi ghairi da'atillah shine hani daga bata lokaci bata rayuwa tozartar da rayuwa ba a cikin da'a ga Allah ba yace wal asr aka sama Allah bidal Allah ya rantsi da zamani aw ko kuma Allah ya rantse da abin da ke bayan zawal shine la'asar har zuwa faduwar rana fadahr a ajib zamani a cikin shi akwai mamaki mamaki akwai abubuwan mamaki da yawa ta ɓangaren yadda yake jujjuyawa min haisu tasarrufil ahwal ta jujjuyawan halaye min sarra daga wadata zuwa zuwa ainihin tsanani a daga ainihin farin ciki zuwa tsanani wasiha wasu'um daga lafiya zuwa rashin lafiya walgina wa fakar da wadata da talauci zaman ko zamani yana juyawa sai da an samu wadata an samu talauci an samu lafiya an samu rashin lafiya za ga ga alhaji wani ya yi kashe daga baya yanzu yi gobara ka talauci da da honorable wani shine gwamna daga baya zamanin shi ya wuce yanzu an kama shi ma daure da wani shi ne shugaban ƙasa yanzu ba a yi da shi wato jujjuyawar zamani ke hukunta haka ke hukunta ga mutum da yana sama ya koma ƙasa a ga mutum da lafiyar shi lau ya koma talaka da mutum yana cikin farin ciki ya koma bakin ciki da yana jariri yanzu ya tsufa eh yau da gobe ya wuce wasa eh wa zaman min jumlatu usulin ni'am shi zamani yana daga cikin jumla na asalin ni'imomi huwa ashraf min al-makan shi zamani ya fi ɗaukaka fiye da waje sallallahu bi eh Allah ta'ala ya rantsa da zamani ya kauni ni'ima khalisa saboda kasancewar zamani ni'ima ne tsantsa na aiba fi bai da aibi kiga wani ya ce zamani ya lalace to shi ya lalace ba zamanin ba zamani ni'ima ne tsantsa bai da aibi na wa innamal khasir wal aib al-insan wato mai hasara mai aibi shine mutum innal insan da fi kusu ya ce lalle mutum ai jinsin mutum na cikin hasara sun wa da huwa tad'i umri wato mai hasara mutum shine bata rayuwarsa na wazalika zalika li anna kullu sa'a tamurru eh malaka ke cewa wannan duk wani lokaci da yake wucewa ga mutum ma an takuna tilka sa'a fi da'a in ma ya zama to wannan lokaci a cikin da'a ne ga Allah ko cikin sabo in kana fi ma'asiyati in ya kasance cikin sabon Allah ko kusuranin wannan shine hasara ne eh kuma babu wani mutum yanzu wanda baya hasara lokacin shi waye shi sai dai wani ya wani hasara lokacin a gani za ga akwai lokacin da ya kamata ka yi amfani da shi wajen da'a sai mutum ya zauna baya yin komai ko kuma in ma kai amfani da shi wajen da'a din akwai ɗan da ya fi shi sai ka zo kana yin na ƙasa da shi kullum ɗan adam cikin hasara yake sai dai kawai wani ya fi wani ne wani kanar ke da'atin fala'alla zai ruha afdal idan ya kasance cikin ɗa'a ne to ƙila wani ɗa'an ya fi ƙila akwai wani ɗa'an da ya fi da ya kamata mutum ya yi sai zo ya na ƙasa da shi kuma shi yana da iko ya zo da wancan babban da zai yi ƙarami Na'am fa kana fi'lu ghayri afdal tadi'al nuqsana ya kasance aikata abinda ba shi ne afdal ba ba shi ba kamar tozartar da lokaci ne kuma hasara ne fa bana bizalika annahu la yanfaku ahadun min al-nuqsan eh wannan ya bayyana cewa wani mutum baya rabuwa da hasara Allahu a'lam kashfu shihab Wasu gaba na.

Allah ce ranar da za mu tara su gaba ɗaya sannan mu ce wa mala'iku a ulai iyyakum kanu abudu. shin wa'annan ku suka kasance suna bauta ma qalu Su ce idan ka ce tsarki ya tabbata gare ka ta yana min dunihim kai ne majibincin mu koma bayan su bal kanu ya'budun al-jinn a a sun kasance suna bautan aljannu ne ba mu ba ya Allah mafi yawan su sun yi imani da aljannu amma sun ɗauka wai mu suke bautawa na mu ta'ala kaga wani ya nuna ba lalle gunki ake bautawa ba don akwai wasu mutane masu tunanin kawai in an ce shirka shine bautan gunki a gane yana daga cikin shirka bautan mala'iku bautan aljannu tunda Allah ta'ala ya tambayi mala'iku shin wa'annan mutane ku suke bautawa ashe akwai masu bautawa mala'iku akwai masu bautawa aljannu akwai masu bautawa mutanen kirki kan gane kamar annabawa da salihai da sauransu wa qawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a lokacin da Allah ya ce ya isa dan maryam an shin kai ne kace wa mutane ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah cewa ku rike ni da mahaifiyata ababan bauta guda biyu kuma bayan Allah ala subhanak sai annabi isa ke cewa tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ai bai dace a gare ni in faɗa abin da ban da a kan shi ba al'aya eh wa kullahu kaga ana wajen ashe ana bautan wa annabawa ba lalle gunki ake bauta ba kamar yadda wasu ke tunanin in an ce shirka shi ne bautan gumaka wa kullahu ka ce masa a arabta nan laha kaffara man kasar al-asnam shin ka san Allah ya wayan wayanda suke suka dimfaru gumaka da bauta wa kaffara aidan man kasar as-salihin kuma ya kafurta kuma wanda suka dimfaru salihai wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san manzan Allah ya yake su sallallahu alaihi wasallam ka san annabi ya yake su ashe ba bautan gunki ne kadai wai menene ake ba gunkin ne har ake cewa ainihin an yi shirka da gunki an yi shirka mai mutum ke gunki eh? kamar ya tawassuli mutum in yana da bukata yana bukatar haihuwa yana bukatar kaza yana bukatar kaza zai daga hannu ya rogi gunki bu? cewa gunki ya bashi haihuwa gunki ya bashi lafiya kuma zai yanka dabba da sunan wannan gunki wannan yankan da ya yi don neman biyan bukata wajen gunki shi ma nau'i ne na ibada neman tsari da yake yi da gumaka neman agaji neman ceto neman lafiya duk wani abubuwan da ake bukata wajen gumaka sujada da ake wa gumaka don neman biyan bukata da kankan da kai gare su to wannan yana daga cikin nau'i na ibada wanda ake yi ga gumaka idan mutum ya aikata irin wannan abu ga Allah ya zama eh? ya zama shirka idan mutum ya aikata irin wannan abu ga Allah ya yi ibada idan ya yi ga gumaka ko ya yi ga annabawa ko ya yi ga mala'iku ya yi shirka wato Allah ya kamata ya yi ma wannan sai ya ɗauki wannan sai ya aikata shi ga gumaka ya aikata shi ga annabawa ya aikata shi ga waliyai da sauransu na'am na'am fa in qala al-kuffaru yuduna minhum idan ya ce ai kafirai suna neman wani abu daga wajensu ne kafirai suna neman haihuwa suna neman lafiya suna neman ceto daga gumaka ai wannan shi yasa suka yi rinda wa ana ashhadu anna Allah huwa nafi yace amma ni na shaida lalle Allah shine mai amfanarwa bai cutarwa bai gudanar da al'amura a samu duhu haske lafiya rashin lafiya kafirci musulunci an gane ko wadaka talauci la uridu illa min ba na nufin komai sai daga wajen Allah wasalihuna laisa lahu min al-amri shay'un su kuma salihai ba su da wani abu daga cikin al'amari ba su da iko ba su iya baka lafiya ba su iya baka haihuwa ba su iya baka ilimi da sauransu walakin absuruhum sai ce sai dai ni ina dumfaran su ne arju min Allah shafa'atuhu kuma ina fatan cetonsa a wajen Allah ina dumfaran su ne ina fatan cetonsu su a wajen wa to yanzu ya ce ya tabbatar da cewa wato gumaka ba sa iya amfanarwa ba sa iya cutarwa ba sa iya kaza amma shi a wato yadin faris ne yana neman cetonsa a wajen Allah yaya kaga ai kama an koma ne kama an ce ne ba cinya ba kaman baya ba mage ba canwa to ya ce yana faran gumaka ne yana neman ceto a wajen Allah to su ma kafiran makka suna faran gumaka ne suna neman ceto a wajen Allah a suna neman ceto a wajen gumakan wai gumakan su kai su kusa da Allah ko ba ba to ashe ba su da bambanci da kafiran makka kenan bambanci kawai kafiran makka suna bautan gumaka su kuma suna bautan waliyai da ainihin salihai. Al-jawab jawabi a nan wajen anna hadha qawlul kuffar lalle wannan maganan kafirai ne sawa'an bi sawa'in daidai da daidai kan kan kan na'am faqra alai qawluhu ta'ala karanta mai maganan Allah ta'ala da yake cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya wa innan da suke rike kuma bayan Allah matsayin waliyansu ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah cewa ba muna bauta musu dan wani abu bane sai face dan su kai mu kusa da Allah na'am qawluhu ta'ala ai masu bautawa gumaka suna bautawa gumaka dan su kai su kusa da ni ba shi kai ma kana bauta mu waliyi kana bauta mu kaza kana so waliyi ya kai ka kusa da Allah duk dai ne ba bambanci namu mu'awwu ta'ala da inda Allah ke cewa wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna cewa wa'annan su ne masu ceton mu a wajen Allah ashe suna neman ceto da wani Allah kafirai a Makka to kai ma gashi kana neman ceto wajen waliyai da annabawa da sauransu na'am ta fi hmm. wa alaikum assalam ai wannan albarkaci suka ce eh, idan mutum ya yi addu'a ya ce ya ce ya Allah ka biya min bukata albarkacin shehuwa ne ya yi shirka ya Allah ka biya min bukata albarkacin shehuwa ne ko albarkacin waliyuwa ne shirka ne yadda kiristoci ke cewa ya Allah ka taimake ni da albarkacin Yesu Kiristi shirka ne sai dai ne tawassuli ne na bid'a an gari sun nemi tawassuli da albarkan wani ko sun nemi tawassuli da albarkan wani wannan bid'a ne ba kafirci ne. amma suka ce ya Yesu Kiristi ka ba mu arziki Yesu Kiristi ka ba mu lafiya a nan wajen sun dauko haƙƙin Allah sun ba Yesu Kiristi kamata su ce Allah ba mu lafiya Allah ba mu arziki an gano wannan to saboda haka neman arziki wajen Yesu ko neman lafiya wajen Yesu shirka ne ba daidai bane misali amma wancan bid'a ne na'am wa alaikum salam eh ina salatu salati ga nan manzo Allah manzo Allah yake bi salati ga nan amma manzo Allah bai ce bi tawassuli bil jaba ai kuma ta tun in ya halatta kawai ya fito fili kana tsaya a ita wani istinbadi na na wahala hmm? yanzu iya ce kawai dan an ce a yi salati shikenan kawai ya zama to shine tawassuli da darajar wani wai faɗa ka kawai Allah ya bautar da mu bayan mu yi kaza mu yi salati ga annabi shikenan salati ga annabi bauta ne kuma mutum yana tawassuli da aikin shi mai kyau wannan aiki ne da kyau da lafi ga annabi saka ba wani dalili wai a cewa za ka hujja da shi akan wai wasu da darajar wani da ya halatta da kai sai zamu ga annabi yana wasu da darajar shi ko ko sabai suna yi ba zai tsaya kawai kansa salati ga annabi ba in ko haka ne to zai tsaya kan salati ga annabi nan aka naka tsaye da mu ya tsaya kansa salati ga annabi kada ya wancan eh shi ne na'am na'am suna kitabu tauhid Eh, um, wa qawlihi wa da inda Allah ta'ala ke cewa wa minan nasu man yaqulu amanna ko shi Okay, wa Abi Sa'id radiyallahu anhu an karɓo daga abin Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu marfu'an nam inna min dafil ke. lalle yana daga cikin raunin yaqini nam an turjiya na mai bi saqdillah ka nemi yardan mutane da fushin Allah ka san Allah baya san abu sai ka aikata wannan abun saboda mutane su yadda da kai ko da Allah zai yi fushi da kai na'am wa tahmaduhum ala rizqillah kuma ka zo ka yabe su akan arziki na Allah ka zo ka yi ta yaban mutane akan arzikin Allah Allah ne ya azurta ka amma ka zo kana ka ina go ina godiya ga alhaji wani alhaji wani ai shi ya bani jari kaza an da samu na daga to wai baya kamata ka yabe su akan arzikin Allah idan muka ɗauki wannan magana ga zahiri idan mutum ya zama sababin arzikinka ba za ka yi shi ba ko eh? to wannan hadisi ya ce inna min da'abil yaqin an turdiya nasa bi saqillah wa an tahamadahum ala rizqillah yana cikin raunin imani ka zo kana yaban mutane akan arziki na Allah kana yaban mutane akan me arziki na Allah Allah ne ban arziki ya za a yi zo ina yaban wani ce wai shi ne sababin arziki na ina wani godiya ina yaban shi eh? Eh? <laughs> hadisi sinatun na wata gari na wan ta zummahun alaman layi uti layi uti kalla kuma ka rinka zargin mutane akan abin da Allah bai baka ba wato akwai wani mutum yana da wadata ka bi hanyar da ka bi don ka samu wani abu a wajen shi in ma ya zama dan uwanka ne ko abokinka sai ya zama to ya hana ka to baya kamata ka zarge shi eh? idan dan idan ka gabu da mutum marowaci sai ya zama to ya ki baka wani abu ya ki baka zakka ya ki baka sadaka ya ki baka kyauta shi kwata kwata baya bayarwa to kada a zarge shi Allah ne bai baka ba ah? kada ka zargi mutane akan abin da Allah bai baka ba yaya ina da dan uwa dan uwana multi billionaire ne shi amma dan uwan nan duk wani abu na taimako ya ki mu kaka zarge shi Allah ne bai baka ba ya saba da dabi'a mu. na shi wannan gaba ɗaya ya zo da babun kaddara a gani a babun kaddara Allah bai kaddara za ka samu ba amma a babun shari'a wato ya yi laifi saboda ya ƙi taimakon mutane a gano wani ku na'am inna rika Allahi la ya hirsu hirsu harifi. lalle arzikin Allah kwadayin bai ba ya janyo arziki Na wala yaruddu karahiyat kare sanan kyaman bai kyama ko da mutum baya so ka samu in Allah ya kaddara sai ka samu sai ka samu din dole na'am an gare wani bawan Allah ya fita hanyar da zai bi ya sai gida a wani wani gida na wani to wannan ce in dai wane ne wannan bai taɓa sai mai rishan shi ba har abada gani yana so ya sayar da gida amma sai ka ya siyan ma makwabcinsa da zarar ya sa gida a kasuwa makwabci ya zo sai ci ya fasa a gani sai ka ya siya kuma a ka'ida in ya siyar makwabcin bai sani ba makwabcin zai kai shi kudu to mutumin yana ta hanya makwabcin kawai sai aka an gane kawai ya ba da kuɗin ga wani kawai zai zai sai a shi kenan ba sai bi ta hanya ma ya ɗauko wani mutum kana zaka ɗauko kana tunin wada sai ka ɗauko wani mutum a can zariya ma eh, sai ka ɗauko wani a zariya wanda duk hanyar da ya bi zai gaba baku da alaƙa ka liƙa mai kuɗin ka iya je kasuwanci an je an sayi gidan bayan an gama siyan gidan an mallaka mai takardu da komai da komai da komai sai wannan kawai ya zai ga gashi nan bawan Allah ya zai na ta gyare-gyare zai sanar da shi bawan Allah dama na zo sanar ka kai ni murna zan tare ga zai ba magana ka da eh? ai komai kuma ya riga ya zo in Allah ta'ala ya riga ya sa zaka mallaki abu babu wanda zai hana na na na suna bai da wani tasiri za ka iya kasuwa tura wani ma ya bada kudin a rubuta sunan shi daga baya ce shi ya kasa ba ne sai da wancan shi kenan shi ne ايوه سرد في وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ya ce malika masa da Allah duk wanda ya nemi yardan mutane da fushi duk wanda ya nemi yardan Allah da fushin mutane hadisi wancan bai inganta ba wancan hadisi da ifi sai eh, na'am radiyallahu anhu wa arda anhu nas eh duk wanda ya nemi yardan Allah da fushin mutane an gane hmm. wato ya yarda mutane su yi fushi da shi shi zai tsaya kan gaskiya zai tsaya ya rike aqidan shi ya tsaya ya rike manhajin shi ya tsaya ya yi biyayya ga Allah ko da duniya za su ki shi to wannan mutumin radiyallahu an Allah zai yarda da shi wa arda anhu nas kuma ya sanya mutane su yarda da shi kuma hmm. ومن التمس رضا الناس duk wanda ya nemi yardan mutane da fushin Allah da Allahu alai Allah ta'ala zai yi fushi da shi kuma ya sanya mutane su yi fushi da shi kuma ya sanya mutane su kyamace shi babu hibban fi sahih ibn hibban ya in yarwaito a cikin sahih duk wani inganta eh makai wannan wancan ne wani malami ya karantar da ɗalibansa cewa wato duk mutum in ma alkhairi karka ce mai na gode sai dai ka ce na gode wa Allah eh, idan mutum ya sai ma gida ko idan mutum ya baka musa ko ya baka majalar ce na gode wa Allah dan ai ba kayan ka bane to haka haka haka malami ya karantar da su kuma in ka ce mai ka gode zai ce ka gode wa Allah Eh, in yamma wasu ji gode gode wa Allah ba ni ba misali an gane wannan ko eh. irin wannan wato fahimta ne wanda yake murtadde kuma gashi farko dai hadisin bai inganta ba sannan kuma sai ya yi wani irin fahimta wanda yake murde ga hadisin misali an gano nan saboda haka annabi ya ce duk wanda baya gode wa mutane wa la shukurin na? la yashkurun nas hmm. duk wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba eh yanzu misali kaddara a ce hadisin ko ya wannan ko a kotarwa na yi cewa kada shi mutumin mai zama godiyan shi ne yake tasiri ko godiyan yake so fara shi ba wai yayi yana buƙatar mutane su mai godiya ne misali sai in hadisin misali a ce ko ya inganta ko ko wani hadisi wanda yake irin wannan ingantacce sai a mai da shi da bayanin wato mutum dai a babin kaddara dai kada mutum ya ɗauka wani da yake da tasiri amma a shari'ance ya halatta karkace mutum na gode Allah ya saka da alkhairi misali amma a kaddarance wanda bai da tasiri wajen azurta ko wajen talauta ka hmm. wajen ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura wato ai yayi ne shi ya ciyar da saboda Allah baya son ka saka mai ko ka mai shukur shukur shine ka faɗa da baki ko ka gode zuciya ko ka yi practical ka bai tukuici akan abin shi ne ya zuba, ba wai shari'a ba ta yadda ba in wannan so ba shi ne كتاب الفوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث babi na uku fi bayani ma ya jibu i'tiqaduhu fi rasul sallallahu alaihi wasallam game da bayanin abin da yake wajaba mutum ya kudirce shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli baiti da mutanen gidansa sahabati da sahabbansa wa zalika fi fusul wannan yana cikin fasalluka da yawa alfasul awwal fi wujubi mahabbati rasul a cikin wajabcin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girma shi wannan anil kulu wal itraf da hali game da wuce gona da iri da kuma zakewa a wajen yaban annabi mutum ya yaba annabi ya wuce gona da iri shine itraf wa bayanin manzilati sallallahu alaihi wasallam da bayanin matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam الفصل الثاني فصل النبي وجوب طاعته والاقتداء به game da wajabcin da'a gare shi da kuma koyi da shi الفصل الثالث في مشروعية الصلاة والسلام عليه نعم كما الشرع أن توين صلاتي دكما سلم أغريش الفصل الرابع فصل نولو في أهل البيت game da falalar mutanen gidan wanda yajibu lahum min ghairi jafa da abin da yake wajaba a gare su ba tare da sassauci da yawa ba wala gudu ko wuce gona da iri ba tare da ba ko wuce gona da iri khamis fasali na biyar fi sahaba game da falalan sahabbai ma yadu i'tiqadu fi da abin da yake wajaba a kudirce game da sahabbai na'am wa mazhabu ahlus sunna wal jamaa fi ma hadasa bainahum da mazhaban ahlus sunna wal jamaa game da abin da ya faru tsakanin sahabbai al-fasl as-sadis fasali na shida la ya ansabu sahaba game da hani daga zagin sahabbai da aibatul huda na'am fi wajhi muhabbati muhabbati rasul sallallahu alaihi wasallam na farko game da wajabcin san manzon Allah da kuma girma shi wallahi anul qulub da hali game da wuce gona da iri da walikara da kuma zakewa wuce gona da iri wajen yabanza na'am bayanin manzilati sallallahu alaihi wasallam da bayanin matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam wujubu muhabbatuhu wa ta'zimi wujubu muhabbatihi wa ta'zimi ta'zimi sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah da kuma girma shi yajibu fi al-abd awwalan muhabbatullah yana wajaba akan bawa tun farko dai ya so Allah azza wa jalla wa hiya min azam anwa'il ibada san Allah yana daga cikin mafi girman nau'o'i na ibada qala ta'ala Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa inda suka yi imani sun fi tsananin soyayya ga Allah subhanahu wata'ala na'am li'annahu huwa rabb domin shine Allah al-mutafaddil ala ibadihi wanda yace falala ga bayansa. bi jami'in ni'am da dukkan ni'imomi duk ni'imomi na zahiri da ni'imomi na batini duk Allah ke yi wa sa. summa ba'da muhabbatin lahi ta'ala sanan bayan san Allah subhanahu wata'ala tajibu muhabbatu rasulihi Muhammad yana wajaba san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li'annahu huwa allazi da'a ila Allah domin shi manzon Allah shine wanda yayi kira zuwa ga Allah wa arrafa bi kuma ya sanar da kai waye Allah ko ba ka ba daga san Allah ya kamata ai san manzan Allah ya zama shine da biyu wa ballaga shari'atu kuma shi ne wanda ya isar da shari'an manzan Allah shari'an Allah subhanahu wata'ala bayyana kuma shi yayi bayanin ahkamu hukunce hukuncensa wa ma hasala lil mu'min min khairin fid dunya wal akhirah duk wani abin da ya faru ga mu'minai na alkhairin duniya da lahira na fa ala yadi hadha rasul to ta hannu wannan manzo ne ko ba duk wani alkhairin da ka samu duniya da lahira ya tabbata ne ta hannun wannan manzo mai daraja sallallahu alaihi wasallam wala yadkhulu ahadun aljanna illa bi da'ati wani mutum baya shiga aljanna sai da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi wa fil ya zo cikin hadisi salasu man kunna fi abubuwa guda uku duk wanda suka kasance tare da shi waje da halawatul iman wato zai samu zaki na imani an yakuna Allah wa rasulahu habbu ilai na farko ya zamanto Allah da manzo sun fi soyuwa gare shi daga duk wanda ba su ba wa an yuhibba mar la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so mutum ba komai yasa yake son mutum ba sai saboda Allah ba yana son shi bane saboda ainihin kabilan shi ko saboda fatan shi ko saboda kasan shi ko saboda mazhaban shi ko abin da ya kama da wannan yana son shi ne saboda Allah an gane wannan ko shine soyayya saboda Allah yasa yake son shi wa an yakraha an yawo da filkufri kuma ya zamanto yana kyaman ya koma zuwa ga kafirci ba da an kaza Allah ne bayan Allah ya riga ya kwace shi daga kafircin nam kama yakrahu an kazi fafin na kama yakrahu an yi kuzafa kama yadda yake kyaman a jefa shi a wuta haka yake kyaman ya koma zuwa ga kafirci an gane wani ku? an gane to kaga da wannan wannan yana nuna kenan cewa wa'annan wanda ake ce musu wahabiyawa kenan ba sa son annabi kenan ku na kuma cewa wahabiyawa ba su son annabi su wane ne suke cewa wahabiyawa suna nufin yan salafiya su ne wahabiyawa su sun dauka cewa yan salafiya ɗaliban muhammad bin abdul wahab ne an gane na idan aka ce ɗaliban muhammad bin abdul suna nufin wato shi suke bi ta abinda Muhammad bin Abdullah ya zo da shi ko mai kyau ko mara kyau suna rufe ido su ta biyayya domin a ka'ida ba a jingina mutum zuwa ga wani sai idan ya zama to kana bin shi ta ko ina kama a ce yanzu tijjaniya suna bin shehu tijjani ga komai kawai sun dauka ta abin da shehu tijjani ya faɗa babu kuskure a cikin shi ƙadiriya suna bin abdulkadir jelani kan komai kamar addini ma ya zama shi kenan Ƴan ahmadiyya suna bin gulam ahmad al ni kan komai misali to su ma wanda suna bin Muhammadu na abdul kan komai kira eh aga ɗazu mun karanta kitabu tauhid nashi ko wato ya kawo wani hadisi shi yana ganin hadisi ya inganta ya kawo amma malamai sun ce hadisin bai inganta ba muka ce to wannan ba ma tare da malam anan da ya kawo wannan hadisin hadisin da yake ne sannan kuma akwai wuraren da malam zai yi istinbadi in yi istinbadi sai zama to istinbadin bai gamsar da malaman sunna ba ce wannan istinbadin da yayi ba sa tare da shi in ka duba cikin alƙawlin mufid na ainihin ibnu musaimin akwai wannan akwai abubuwan da ga malam zai bude zai bude babi ya istinbadi istinbadin bai yi ba ibnu musaimin yayi ƙarin bayani cewa wannan bai yi ba misali sannan kuma akwai sanda akwai inda ya bude babun la yu'alu bi wajhi la illa aljanna babun ba a roƙo da fuskan Allah sai aljanna anan hadisin da ya dogara da shi hadisi ne da ifun jiddan malamin ka ce wannan babun gabaki daya ya kamata a cire shi ne ba a tare da malam a wannan waje kusan ji wani ko akwai wuraren da yawa da malam yake magana kaga mutane suna da wani ta'akibi ko wani ta'aliki kan maganar malam zaka kenan su ɗan salafiya babu wani mutum wanda suke rufe ido suna bin shi a ce ba shi da kuskure ta abin da ya faɗa daidai ne babu shi idan ya faɗi magana suna auna maganar idan maganar ya dace su yi riko da shi in bai dace ba su nema masa gafara su yi riko da abin da yake daidai an fahimci wani ko to amma abin da yake bada mamaci zai ga su suna cewa yan wahabiyawa ko kuma kaga wasu suna cewa yan madakhila wai akwai wasu mutane suna yan madakhila wai sai kaga suna ai su ne mutanen da suke rufe ido su tabbin shekara biyu da abin da shekara biyu ya faɗa shekara biyu ya zama annabi shekara biyu baya kuskure in har shekara biyu duk wanda ya rike shekara biyu ya matsayin annabi ya yi rinda hmm. an gane yau in dai mutum yana da awon salafiya kuma ya ce shekara biyu ya rike ko ya rike ainihin Sheikh Nasiruddin Albani ko ya rike Ibn Bas ko ya rike Muhammad bin Abdul Wahab ko ya rike Ibn Ya yace duk abin da ya faɗa shi ma yana tare da shi to wannan mutumin ya zama to ba dan salafiya ba an gane wannan ko to mutanen da suka ji mutum ya ce ma dan madakira to ka bincike shi dake kowanne shi kuma su ne mutanen da suke ba da kariya su ba sa son a taba Hassan Banna ko ba sa a taba Sayyid Qutb sai ga suna yan madakila yan madakila A gane wani ku? amma zance na gaskiya duk mutumin da ya rike shekarabi ya ce abin da shekarabi ya faɗa daidai ne ba kuskure mazumi ne shi to wannan ya zama dan bid'a ya cancanci a kira shi dan madakila amma in ya zama to yana bin shi ne akan basira inda ya yi daidai suna tare inda bai yi daidai ba ba sa tare sai aka samu dan madakila to ba a mishi adalci ba an gano wani ku an zalunce shi eh, akwai matsaloli da yawa ba wanda ba a tare da shi malam da sauran su akan shi kaga kamar kawo matsalar rubiya da malam ce shi rubiya din nan ya ce ya ce rubiya din nan ba a ya ce tauqifi ne shi eh. ga ai ina ganin a nan wajen mun yi bayani cewa ba ma tare da malam a nan wajen akwai masail da yawa da malam zai faɗa in ba mu gamso ba mu tare da shi Allahu a'lam na'am eh istikara eh wannan al'amari idan mutum ya ji bai ji abin zai iya ƙara yi kamar da wasu malamai suka faɗa zai iya ƙara yi in ya yi guda ɗaya ga kamar bai samu biyan asali zai ƙara mai tsawa ke eh. alaikum salam idan inda aka shiga da shi haka ne ko masallaci ne ko gida ne inda akwai sura a wajen malaiku ba sa shiga a ba zai hana amsan sallah ba mala'iku ne na rahama wasu abubuwa na rahama da Allah ke wa bayi ne ba za ka samu ba ba ana nuna wai don dan ba mala'ika a ciki Allah ba zai amshi sallah ba a gani in kai aikin alkhairi duk inda kake Allah zai amsa a gane eh sunan Eh, duk duk wannan hotuna duk da malamai sun yi sabani kai, malamai sun hana manne manne na ainihin hotunan da muke amfani da shi amma na ba ma dai ana ba shi dai kuɗin da ba wannan hotunan da aka gani ba da ne sai an samu wani ba. samu gidan sai har abu banki ne ne duk da abu dole sai da wannan hotunan sai mutum ya boye shi sai ya kai banna sai ya ci shi eh, kasancewar a gidan wani abu ne daban bayyana da shi wani abu ne daban eh, eh shi ne ba duka ce mannawan duka ɓoye shi a shi ma mala'ika bai san gaibi ba a baya mutum baya mutum ya wata da ba kare ba kare halitta ne shi da abin suka faɗa shi passport ko wani abu ko ka ɗauka kada ka tura shi waje a gane kuɗi kuɗi da take amfani da su shi ma ka tura shi a yanzu. ba mu shaka ba mu shaka wani shaka ga shi ne na kuɗin mutum da ba wani ba zan kudi ma mutum ya ya fa abin da ya zo abin nan za ka mutum na da miliyoyi amma baka sani ba yana nan a na? za a ta abin da ya bai daga cin abin da ke fasa sallah abin da ai eh, shi ne manna shi aka ci duk ko shi gusaimin da yake magana sura din fotografi ya ce manna shi bai halatta ba da eh, hukuncin ɗaukan shi inda ya daukan in dai ga abu ne muhimmi wannan ya halatta muhimmin abu amma haka na kawai mutum ya karkace a ɗauke shi yadda mutanen mu suke yi malamai sun zama kamar inda ka san yan fim ko yan gayu daga mutum ya daga an gama ko an daura aure zai ga mutum ya karkace ya dauke shi to abin ya yi yawa in ga yadda ake ni abu ma kyama yake bani masallaci ina daura aure ai ta dauke dauke ai ta dauke dauke mutuna wannan ya rike wannan haka wannan ya rike wannan sai ga abin ya zama wani iri haka al'ada ne mai musu abin ya lalace da makabarta ba mutum ya rasu ana bin shi da wanda ana fara dauke dauke har sai ya je makabarta ka yi rashin lafiya Ba ka da lafiya babban malami da lafiya sai a yi lokacin gashi yana asibiti bai da riga yana da kindileti ya bai baita ya dauke shi ga lokacin da an kai shi an kwantar da shi sai a dauke shi duk wani abu har da wani abu na kaskanci ma na malamin duk an sa tun san da malamin ya fara wuta sai yana da kiba bulbul gashi nan yana dan bayani haka sannan ya dan kwanta an dauke shi yayi kaza bi irin wannan ka duba akwai dan anno'in abin da da gaskiya عشيش ديك إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب